tashar kundin shahara. Sanara Rabi Salisu Ibrahim shugabar cibiyar Arida Relief Foundation ƙungiyar da take wa mata yara daga ciyayu a har kullum nakan ce muku wannan maganin fyaɗen ba yara mata kaɗai ake yi ma ba har da yara maza abin ya zama mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa'annan yaran da kuke gani wannan sunan shi al'amin shekarun shi goma sha biyu wannan sunan shi abdullahi shekarun shi goma sha ɗaya wanda ake luwaɗi da su continuously ana lalata musu rayuwa wani abin tashin hankali shine wannan ɗan shekara goma sha biyu a bara aka fara luwaɗi da shi inda mutum biyu inda yace koyan ɗinki da ogan shi mai suna wane ne suna ogan mutala da mutala da abbas suka fara yin luwaɗi da shi a mahaifiyan shi ta nuna bata yadda ba a har za ku ga mahaifiya ne ta fi kai kara kafin baba ya kai kara wanda aka kai su gudun yan sanda da aka kai su gudun yan sanda a nan gidan gayu daga nan aka ɗauke su aka yi din ɗinsu zuwa tudun state cid kuma daga karshe dai wai mahaifin shi ya yafi aka bar maganan bata je kotu ba har aka ba babanka nawa eh nawa aka ba babanka aka ba baban shi dubu talatin ya yafe a lokacin menene yake fita a jikinka tsutsotsi masu rai suke fita a jikin shi yanzu haka da muke tare da shi karni yake yi saboda wannan tsutsotsin sun ci gaba da fita a jikin shi kuma wani abin tashin hankali shi ne bayan suna yi da shi ya ce ba adadi bai san su suke yi da shi ba su biyu yanzu haka in aka duba duburan shi batir na rediyo babba zai iya shiga cikin duburan shi ina da lahi wa ina ilaihi abin da zai tare muku da hankali shine ya ce shi idan ya kwana biyu bai je an yi wannan luwaɗin da shi ba ya kai mai yanzu shi da kanshi yana jin cewa wayannan tsutsotsi me suke maka suna fita ne suna fita a jikinka eh. kuma ka ce kana jin zafi eh. idan aka yi da kai fa eh, idan aka yi ni ba na jin zafi idan aka yi da shi sai baya jin zafi su tsutsotsin wai naman jikin mutum suke ci in ba su samu spam da za su ci ba sai su ci naman jikin mutum shine yake ihu yake jin zafi har dole sai ya koma gurin su kuma mutanen layi yanzu suka mai da shi kaman kowa da kowa kawai fasin fasin yake da shi a jiya mun kama mutum hudu mutum nawa ne kace ya rage eh, mutum ɗaya su nawa ne suke yi da kai yanzu su daga yanzu eh su biyar ne eh, ka lissafa mana jiya a gurin yan sanda an kama kudu tsora mutum daya wannan halin da wannan yaron ke ciki kenan kuma in sha Allahu rabbi mun faɗa mun ce baban shi ma idan ya ƙara yafewa wallahi sai mun haɗa da shi a ciki saboda wannan cin zarafin ɗan adam ne kuma wannan yaron an lalata mishi rayuwar shi sannan suna so su fara koya mishi ya ci gaba da yi da sauran yara wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta na iyaye iyaye maganan yafewa maganan rufewa yanzu mahaifiyar ne ta gaba za ta iya ba wanda suka yi na farko suna nan sun fito suna yawo har suna gadara cewa sun yi ba a yi musu komai ba Shi ne yanzu mutum biyar kuma suka ci gaba da yi da shi kun ga an haɗa mutum bakwai kenan shi kuma wannan ya ce ba a taɓa yi da shi ba sai kwanan nan ne wani mutum ya je yin mai ka je yi a gidansu niƙa ya je kaiwa ya ja shi ya sa shi a ɗaki ya mishi fyaɗe ya ce idan ka faɗa me zai maka zai kashe shi saboda haka ya mai da shi kullum sai ya je gidan ya yi fyaɗe da shi shi ma jini ne yake zuba a duburan shi sannan kuma kafan shi yanzu haka ya yi kamar ya gurɗe ko da wani lokaci irin waɗannan abubuwan sannan kuma an yi shiru har sai da mahaifiyan shi ta yi ihu ta yi kwarmatu ta ce ba ta yadda ba sannan aka je aka kamo wanda ya yi laifi alhamdulillah dukkan waɗannan masu laifin su biyar suna hannun 'yan sanda kuma ana ci gaba da bincike insha Allahu rabbi kuma sai an kai su gaban kotu saboda ba mu yadda ba ba za mu yadda ba wannan abin has to stop ba zai yiwu a ci gaba da cin zarafin yaran mu muna yin shiru ba kuma ina ƙara kira a cewa gwamnati ta sa hannu akan ko iyaye sun ce sun yafe bai kamata a ce an bar magana ba saboda state case ne dama ba da iyayen ake yi ba ko yanzu mun je kotu zaka ga an ce al'amin vices commissioner of police so bayan da za a idan iyaye sun ce sun yafe a bar magana